Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata bakwai ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rashin tsaro a yankin ruwan Niger Delta da ke kudancin Najeriya ya sake dawowa wani lamari da jama'ar yankin ke kokawa da shi. Bayan haka za ku ji cewa wani babban jami'in 'yan sanda a jihar Adamawa ya yi wa wata mata da ke shari'a da mijinta duka har ta kai ga jinya a asibiti. An kira ni zuwan da zan yi kamin in shiga cikin ɗaki ma ya saukar min da mari ɗaya ya sake saukar da ɗaya sai ya ce sai na faɗi wanda yake bani kuɗi ina shari'a da mijina. To za ku ci ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman daga Mustapha Nasiru Batsari da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. A yau talata shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin suna gudanar da wani taron koli mai muhimmanci inda tattaunawa akan yadda Moscow take jibge sojojinta a kusa da iyakan Ukraine domin yiwuwar kai mamaya ya dauke hankali. Fadar White House ta ce Biden ya shirya yi wa Putin kashedi cewa rasha za ta fuskanci tsararen takunkuman tattalin arziki idan ta kai mamaya a kan kasar ta tsohuwar tarayyar soviet union bayan ta riga ta kwace yankin crimea na ukraine a shekarar 2014 moscow ta zuba kimanin sojoji dubu a kusa da iyakar gabashin ukraine inda jama'an amurka suke zaton za ta kai mamaya kila a farkon shekarar 2022 jama'an fadar white house sun ce amurka za ta sa kremlin ta ɗanɗani kudanta idan ta yi gigin da ta kai mamayar shi ko putin zai buƙaci amurka ta tabbatar da buƙatarsa ta shekara da shekaru bayan yakin duniya na biyu cewa kar a bari ukraine ta shiga ƙungiyar tsaron nato buƙatar da amurka da ƙawayenta 29 ba za su aminta da ita ba a yau talata wani bam ya kashe akalla mutum hudu a birnin basra da ke kudancin kasar iraki irin harin na farko bayan shekaru da dama da kasar take more zaman lafiya kana wani babban jami'i yana zaton kungiyar is ce ta kai harin fashewar da ta faru a kusa da wani asibiti a wani bangaren birnin da galibi 'yan shi'a ke zaune wani babur dankare da abubuwan fashewa ne ya haddasa a cewar wata sanarwar sojoji a cikin bayanan farko da aka tattara sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin abubuwar fashewar na dauki da bukun hoton da'ish ko kuma is in ji gwamnan basra asad al-idani yana faɗa wa manema labarai hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun bayyana fargaba a kan rikicin da ke faruwa a yankin fur mai fama da tashin hankali a gaba tsakanin al'ummomi ya fi da dubban mutane daga gidajensu a yankin da dama can yake fama da matsalolin tattalin arziki da kuma karuwan rashin abinci sudan ta fada a tattalin arziki tun a cikin shekarar 2018 majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta rabin mutanen yankin dafur da suka kai kimanin miliyan shida da dubu ɗari biyu za su buƙaci taimakon jin kai a cikin shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ta kuma ce mutane da dama suna fama da bushewar yanayi na tsawon lokaci da kwari da cututtuka da kuma yunwa ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da shirya ayyukan jin kai ya bayyana halin da ake ciki a jobal moon a dafur ta yamma cewa lamarin ya yi muni a wurin da yake magana daga khartoum babban birnin kasar shugaban ofishin a sudan paula emerson ya ce tashe-tashen hankula sun barke akan samun raguwar albarkatu da suka hada da filayen noma da ruwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc China ta yi Allah wadai da shawarar da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta yanke ta kauracewar diflomasiyya a kan wasannin Olympic na lokacin hunturu wanda za a yi a Beijing a shekarar 2022 tana mai cewa ya saba wa manufar Olympic. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen China Zhao Lijian ya faɗa wa manema labarai a yau talata a Beijing cewa Amurka za ta yi asarar kima da ikon yin gaskiya daga kauracewar nan, kana hakan zai yi mummunan tasiri akan hulɗarsu da kuma yin aiki tare a wasu muhimman fannoni. ya kuma jaddada alkawarin da ya ajiye litinin cewa china za ta mai da martani idan washington ta ci gaba da kauracewa wasannin sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta faɗa wa manema labarai a jiya litinin cewa gwamnati ba za ta tura wani jami'i ko kuma ɗan diflomasiyya mai wakiltar amurka a wasannin na hunturu a china ba saboda kisan kare dangi da kuma ukuba da ake gana wa mutane a xinjiang da kuma wasu nau'ukan take hakkin bil'adama a ƙarshe wani babban jami'in gwamnatin sojan myanmar ya faɗa a yau talata cewa ɗaurin shugaba hausan sunci na nuna babu wanda ya fi ƙarfin doka kana babban hausan sojan ƙasar ya sassauta hukuncin da aka yanke mata bisa tausayawa ministan yada labarai man ya kuma faɗa a wani taron yanar gizo cewa tsarin shari'ar myanmar mai adalci ne kana hukuncin na ranar litinin da aka zantar a kan tsohuwar shugabar an yi shi ne bisa doka an yanke wasu ci mai shekaru 76 hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru hudu bisa laifin ingiza jama'a da kuma take dokokin coronavirus amma shugabannin sojojin sun rage zuwa shekaru biyu a gidan yari da take zaune a yanzu jami'in ya yi wannan jawabi ne a wani taron manema labarai da ba a saba ganin irinsa ba kane ministan saka jari a mulkin sojan ya ce al'amura sun fara daidaita a kasar a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rahotanninmu. Rashin tsaro ya sake dawowa a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya yayin da 'yan fashin teku ke ci gaba da gallabar jama'a musamman matafiya. Al'ummomin yankin dai na ci gaba da bayyana yanayin fargaban da suke ciki. Ga rahoton Lami Abubakar Sokoto daga Delta. 'Yan fashin kan ruwa da ke kare kaina a gabar ruwayen yankin Niger Delta na ci gaba da gallabar jama'a musamman matafiya a kan ruwayen yankin da ya hada da tashoshin ruwa na Fatakwaljeti Jeti zuwa Nambe da ke jihar Bayelsa ko a baya-bayan nan dai sai da wasu barayin kan teku suka yi awon gaba da wasu ma'aikatan kamfanin mai a gabar ruwan bras da ke jihar ta Bayelsa kawo yanzu dai an shiga watan Disamba da jama'a jama'a ke ci gaba da tafiye-tafiye a gabar ruwayen yankin na Niger Delta jama'a na ci gaba da koka irin fargabar da suka shiga. The issue of this uh, piracy especially at this time when people are traveling across the sea. Wannan yana cewa ne sunana Bari Bulu Apo ya ce akan batun barayin kan teku musamman na wannan lokaci da jama'a ke tafiye-tafiye musamman kan ruwa dole ne mu duba yadda ya kamata musamman gwamnati ta ɗauki matakai na na magance wannan matsala domin tabbatar da tsaro a kan ruwayen yankin na Niger Delta kuma ya zama wajibi gwamnati ta yi amfani da na'urorin zamani musamman na sadarwa yadda za a tattara bayanai na abubuwan da ke faruwa a kan ruwayen yankin na Niger Delta tare da samar da jirage masu hanzari. One of this is to have a good communication network. Shi kuwa wannan da ke da suna Tonyi Amachiri ya ce. The major problem here we are having is um, Uh, Yana cewa ne babban matsalar da muke fama da ita a wannan yankin na Niger Delta ita ce barayin kan teku kuma wannan matsala ta daɗe tana faruwa duk da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na magance wannan matsalar. To amma dai a gani na rashin ayyukan yi shi ke haifar da wannan matsala ta barayin kan teku. Shawara ta ga hukumomi anan ita ce su samar da 'yan banga musamman waɗanda suka san lungu da saƙo na sulkuwayen ruwayen yankin na niger delta wani basarakin gargajiya a yankin na bras ya ce of innocent person's life because the waterway Yana cewa ne dangane da wannan matsala ta barayan kan teku mu dai ba za mu goyi bayan kashe-kashe ba musamman na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a gaɓar ruwayen Najeriya saboda ruwa a na kowa da kowa ne ina ganin wannan matsalar talauci ne ke haddasa ta da kuma kamfanonin mai da suke ƙara ma matsalar girma. Rundunar 'yan sandan Najeriya tashi a tsaye take wajen tabbatar da tsaro a yankin na Niger Delta. SP Asimin Buswad shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa. mu na Marine da Navy munan kara yawon patrol akan ruwa da kuma hunters kan taimaka mana su gaya mana information duk wani irin motsi na 'yan ta'adda akan ruwa saboda samun cewa hanyoyin da ake bi a je ƙauyuka ya zama ta ba masala wannan lokacin. masu ruwa da tsaki kan harkokin hada-hadar jiragen ruwa wato maritime ya ci gaba da bayyana takaicinsu musamman kan fashin teku na ƙasa da ƙasa da kawo yanzu ke ci gaba da ta'azzara a gaɓar ruwan najeriya wanda ke makwabtaka da zirin gini wanda ya hada da kogin atlantika lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya madalla a gaida lamida abubakar sokoto da wannan rahoton To yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya inda wani sifetan 'yan sanda a jihar Adamawa ya yi wa wata mata aure da ke shari'a da mijinta duka har ta kai ga jinya a asibiti. A yanzu haka matar ta ce kunnuwanta sun toshe sakamakon dukan da ta sha a ofishin 'yan sanda. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan dan sandan dai mai mukamin inspekto shine wadda ake zargin sa da hada baki da mijin matar da ya lakada wa kashi wadda a halin yanzu take karban jinya a asibiti domin ta tabbatar da cewa sakamakon dukar da aka yi mata kunnuwanta ma ba sa ji lantana ishiyaku ita ce matar da wannan dan sandar ya yi mata duka sakamakon shari'ar da ke gudana tsakanin ita da mijinta hakan ta sanya ake zargin mijin da hada baki da wannan dan sandan kamar yadda ta shaida mana da bakinta muka shiga mota da ni da hassatu da haru haruna da Awalu mu kuma aka samu ni da hasata muka cire hijaban mu. diga ba sai shi umaru din ya kira bidas din a cikin daki suka gama maganganun da za su yi waye umaru waye bidas umaru mai gidan na yawa to shi kuma bidas waye ne polis din da ya rake ne ci gaba ci an kira ni zuwan da zan yi kamin in shiga cikin daki ma ya saukar min da mari daya ya sake saukar da daya sai ya ce sai na faɗi wanda yake bani kuɗi ina shari'a da mijina sai ya cire takalmin kafan sai ya mare ni ya sake ya mare mare ni ya sake ya mare ni ya sake ya mare ni mari hudu ya min da takalmi mari biyu da hannunsa ya sake ya daga wani sanda na kusa da shi ya buge ni a hannu da sandan din so biyu sannan ya sake ya dake ni a baya na so biyu da sandan Umar Ibrahim sarkin fawon mayi ne da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa shine wannan mijin shi kuwa na zanta da shi ta wayar talaho kwana ya masa tambaya ko me ya sani game da wannan lamarin da ya gudana tsakaninsa da matarsa yaya na dawo da sun kudin zai sami ni ce ne a aka yi hanyar ta kabar da ba nake ni kam na je na aika mai unguwa na na aika wakilin na ta dawo ba ta dawo ba amma tun daga ka ka dawo a matsayin yaya na sai mu kama hanya mu je ka ji tabbatattun magana mu kama hanya muka je muka same ta a gurore akwai yayan su wanda zai ci muka tattauna da buga sai buga yake manta yaya na ya dawo gida ran lahadi zai je bin sai ɗauki mata na ya dawo da ita sun ce to ba damuwa ran lahadi rike sai kira buga da nake mai buga yake nake mai yaya na bare je ba abin da nake so da kai ka ɗauko nan ka dawo da ita da banyan nan ta in har akwai akwai abin da nake mata wanda yake na ta faɗi a gaban su in har wanda zan bari ne in bari in wanda ban bari ne sai mu san me ya zamu duba da cewa lantana ishiyaku ta kai ƙara zuwa ga ofishin mataimakin shugaban yan sanda da ke nan jihar adamawa wadda ke kula da shiya uku wato zantiri a turance akan ta sanya na tuntubi mai magana da yawun yan sandan wato dsp yusuf adamu kowane mataki suke shirin ɗauka akan wannan lamarin already shi mukaddashin kwamishinan yan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allahu za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwa kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma ba shi dan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta yi aiki akan shi ire-iren waɗannan matsaloli dai a wasu lokutan ana samun faruwansu salisu muhammad garba muryar amurka diga adamawa a najeriya A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. A yanzu haka dai jihohin Niger da Kogi da Nasarawa da ma birnin tarayyar Najeriya Abuja sun tsunduma cikin wani yanayi na rashin samun hasken wutar lantarki. a sakamakon yajin aikin ma'aikatan samar da lantarkin da ke abuja wato aedc ma'aikatan sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai da yawa da suka hada da na rashin kayan aiki da kuma kula da ma'aikatan kamar yadda ya kamata Comrade Ma'azu Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lantarkin a jihar Niger. ya yi ƙarin haske akan dalilin su na ɗaukar wannan mataki. A dalilai da yawa, ɗaya daga cikin dalilai da muka fito mu nuna bakin cikinmu da yanda kamfani ke tafiya da ma'aikata a wannan kamfanin shine na farko akwai rashin daidaita ma'aikata za ga wannan kana abin nan kana matsayi guda da wannan ma'aikaci albashin shi daban naka daban wanda yake cewa mu a matsayinmu mu nuna cewa hakan nan kowa ya kamata a bashi hakkinsa daidai na farko kenan na biyu yau shekara takwas kenan da wannan kamfanin suka fara babu ba wanda aka yi promoting in ma sun ce ma abin haka ne sai kuma suka koma a gefe suna tsintan nasu da nasu kaɗan kaɗan daga cikin abin haka amma shekara takwas kenan babu abin nan ba promotion ba kara kowa a gaba ba sai kuma na uku babu babu abin nan babu kayan aiki yanzu nan kuna da matsala hakan nan shi yasa dole muke so hakan nan customer din mu su sani cewa hakan nan dalilin da muke hakan nan ba mu kadai ba hakan nan har da su ma za su amfana yanzu nan hakan nan matsala ya faru a unguwa kuna da matsalan wuta ba kayan aiki da za a gyara muku wuta ya za a yi mu ana jin haushin mu muna ganin cewa ba mu yi ba wala cewa kun ba kayan aikin da za a yi wannan aikin nan bayan haka kuma hakkin mu da ake cirewa na ma'aikata wanda yake cewa yau in ka zama cewa ka gama aiki za ka je ka same shi shine pension pension din haka an cire na wata na wata ashirin kenan na wata ashirin har yau hakan nan ba a kai shi a wurin pension ba gaba ɗaya hakan nan ba mu da abin nan ba mu san inda kuɗin yake ba na biyu kuma hakan nan haka akwai wani kuɗi da ake cire ma'aikaci a dashin gata da ake cire ma'aikaci ana cirewa ana tarawa idan bashi din ka zo sai a baka ka to gaba ɗaya an cire wurin wata nawa kenan wurin watanni hakan ga da yawa wata takwas har yanzu hakan nan ma malam ba wanda san da kuɗi ba masu wanda ya kamata su karba hakan nan ba a basu ba bayan haka kuma haka na akwai kuɗin da ake cire ma union wanda yake cewa hakan nan union dues ne da shine suke samu suna aikace aikacen su har yanzu haka nan wurin wata bakwai haka nan babu shi akwai kuma wani kuɗin da ake cirewa hakan nan na na abin da na trip hakan nan wani abin da ne wani adashi ne na ma'aikata wanda yake cewa ake kiran shi cooperative da turanci ana aje wannan kudin na hakan nan ma'aikata idan kana da damuwa kana iya zuwa kai rancen kuɗi kuɗin ka ma yau hakan nan ma in kana neman wani abu ne hakan nan kana iya shekaru gudu ka je karanta ka biya bukatan ka to kuɗin sun cire hakan nan ba kai shi can da ya kamata ba ne muke cewa da wannan rashin gaskiya da suka taru hakan nan gara mu hito mu faɗa ma duniya cewa hakan nan muna cikin damuwa mu kuma nuna ma duniya cewa hakan na haka a hito a yi gaskiya saboda me kowa ji daɗin abin to babban bukatan mu kenan comrade ma'azu ibrahim dai ya ce sun riga sun yajin aiki na gargaɗi a baya a saboda haka wannan na sai har abin da hali ya yi ne yajin aiki mun yi na abin na haka na sati biyu da wuce mun fara nuna masu cewa hakan nan ga gargaɗi muka yi kwana guda tunanin cewa hakanan daga nan zuwa sati biyu hakanan wani abu zai biyo baya har yanzu ba komi shi yasa muka hito ga cewa wannan mun hito ma yajin aikin da na cewa illa masha Allah ba ranan da zamu ce cewa ga abin sai sun saurare mu a lokacin da suka saurare mu to lokacin na haka mu ma za mu saurare su eh wato yanzu bangarorin da ya shafa hakan na akwai jihar Niger ita ma gaba ɗaya ba wuta akwai jihar Kogi su ma ba su da wuta akwai jihar Nasarawa su ma ba su da wuta akwai birnin tarayya abuja su ma ba su da wuta sai lokacin da aka saurare mu muka ji muka gamsu suka gamsu hakan nan sannan komi zai je daidai tuni dai yajin aikin ya jefa masu amfani da hasken lantarkin cikin wani hali a birnin lakwaja ta jihar kogi malam jibrin datti daga angon kura lakwaja gaskiya rashin samun wutan nan jiya da muka yi ya kawo mana cikas mun samu matsaloli kamar kayan sanyin mu duk abubuwa sun lalace dano ya kawo mana dai asara sosai da bacin rai shi sa muka zuwa mun so mu nuna nuna bacin ranmu ga gwamnati amma kafin muka san cewa ma'aikatan gidan wuta ne suka yi wannan yajin haƙƙi saboda rashin kuɗi wai da ba biya su ba farko dai rubu sani umar yusuf wanda aka fi sani da ruwa ba lakwaja so wannan yajin aiki gaskiya ya jawo mana matsaloli da dama kuma wanda yake ya damejin wasu abubuwa ya kamata ce gwamnati da ma'aikatan su nefa su san yadda za su don su ah, su sassata junansu because abubuwan nan da ya faru jiya nan gaskiya ne zai ci gaba haka nan gaskiya gaskiya mutane za su shiga cikin kunci. Salamu alaikum suna na gambo daga lakwaja. Angon kura tana soya dankali kuma tana amfani da kayan ruwa. Dan Allah dan annabi muna da matsalan wuta kowane lokaci ina yawan jamana asara. da wannan kuma kayan firiji shine muke samu muke ciyar da yara da makaranta da komai da komai kowane lokaci a cikin asarar kayan firiji muke yi don allah dan annabi muna son gwamnati ta taimaka mana da wannan abubuwan suna yajin aiki ba biya su ba don allah dan annabi yanzu nan don allah sai da za a yi a yi sulhu da mu samu wuta ya dinga tafiya daidai a jihar naijama da ke da tashoshin samar da lantarkin har guda uku wato kayinji jaba da kuma shiroro tuni wannan matsala ta jefa su cikin wani yanayi na duhu sunana nuruddin to lallai lamarin babu daɗi a da mukan ga cewa ɗan lokuta da ake bayarwa na awanni na wuta sai maraina to sai da ma aka ɗauke wutan gabaki ɗaya sai ga ɗan awannin da ake bayarwa a shi suna da amfani wurin taimakawa na rage kashe kuɗi na siyan fetur sannan aikin ma in ma a ce fetur ɗin na da arha ma misali aiki ya fi daɗi da wutar lantarki don na'urorin ma yadda suke tafiya kamar ni da shago ne na studio ana waka ana hotuna da sauransu to kaga na'urorin sun fi amfani da wuta domin akwai wuta za ka yi amfani da na'ura da ke samar da sanyi wato ac misali kuma na'urorin na san sanyi to wannan lamari dai gaskiya bai daɗi ba a takaice da in an ce a bayyana yadda lamarin ya zo mana to sunana abubakar kabiru daga nan jihar naija ai abu ne wanda yake ba a iya kimantawa saboda mahimmancin wuta ma yanzu ya kai ga ba ta innan kila a cikin an kunna da daddare ne ka gani ka yi bacci ba mafi yawanci masana'anta musamman ƙanana sun dogara ne da irin wanga abubuwan yanzu misali a ce a wanda yake sana'an ɗinki an koma wasu sababbin mashina ana ce musu industrial yanzu sai ka da janareto in dai babu wannan wuta ga kuma misali a ce yan uwan sana'am da suke harkan aski haka abu ne wanda yake in babu wuta ba a iya yi akwai a iyayenmu mata da suke gida ana irin eh, markaɗe ɗin nan na a ɗan samu dai abin da za a rufa ma kai asiri da injin to kaga duk in babu irin wannan abubuwan cikas ne saboda yanayin sabo da mutane suka yi da wutar lantarki ta fannin abin da ya shafi sana'antarsu su su da allah abu ne wanda yake yana buƙatan kulawa gaskiya na gaggawa ganin cewa ya shafi rayuwar mutane sosai Ƙoƙarin jin ta bakin manyan jami'an kamfanin na AEDC da ke Abuja ya ci tura, domin kuwa jami'in hudda da jama'a na kamfanin mai kula da jihar Niger Muhammad Adamu Pele ya ce baya da hurumin yin magana a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da wani labari mai sosa rai da ya wakana kasar Egypt ko Misira inda kocin wata kungiya mai bugawa a rukuni na biyu na kwallon kafa na wannan kasar mai suna Almaj Al-Iskandari shi dai kocin sunansa Adam al selakdar a lokacin karawar kungiyar tasa da kulab din Al-Zarka ya yanke jiki ya faɗi ya mutu a minti na 92 ana buga wannan kwallon kafa kenan minto mintoci biyu a ƙarin lokacin tashin wasa bayan da ƙungiyarsa ta farke kwallo a raga da ya bata damar lashe wannan karawar shi dai kocin ya mutu ne sanadiyar bugawar zuciya kuma dukkan ƙoƙarin likitocin da ke wannan hilin wasar da waɗanda suka raka shi a mota zuwa asibiti na su farfado da shi ya ci tura inda ƙungiyar ta sa ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki idan muka dawo a jamhuriyar ni Nijar wasannin Super League na kwallon kafa professional na wannan ƙasar. A mako na takwas na wannan wasannin Sahel Sporting Club ta Wambirin Yamai ta sha kashi a gida hannun Akuka na Football Club ta Arlit Jihar Agades da ɗaya da biyu sai Olympic Football Club ta Yamai da GS Tawa a birnin Yamai a kai kunnan doki ɗaya da ɗaya. Da ɗaya mai ban haushi ne AS Guard National de Niger ta hankaɗe Irana Football Club ta Arlit Jihar Agades sai AS Police da AS Duan na babban birnin Yamai suka yi kunnan doki ɗaya da ɗaya. Kunnan dokin aka tashi na ɗibi na dahuwa ka ɗibi na gashi tsakanin AS Fan ta sojoji da Espoir ta Zandar. Rasing Bukoki ta Yamai a gida can birnin Yamai ɗin ta sha kashi gaban takwaranta ta AS Nijilek ta wutar lantarki ta Yamai ɗin da ci ɗaya da biyu a wasannin ƙwallon ƙafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar mako na takwas da farko ita ce AS Nijilek ta wutar lantarki da maki maki goma sha takwas ta biyu as duan takwas tan da maki goma sha biyar sai as guard national da nijar ta uku da maki goma sha hudu ta hudu ita ce as police ta yan sanda da maki goma sha uku ta biyar union sportive de la gendarmerie national da maki goma ta shidda salis sporting club da maki goma ta bakwai a kokana ta arlet jihar agadas da maki tara ta takwas as fan ta sojoji da maki tara ta tara olympic football club ta mai da maki takwas ta goma irana ta arlet jihar a gadas da maki bakwai da maki bakwai espoir ta zandar take ta goma sha ɗaya sai a sony dep ta man fetur ta goma sha biyu da maki bakwai ta goma sha uku ita ce gs uh, tawa da maki shidda ta goma sha hudu ita ce racing bukoki ta yamaye da ke bundi kutal kenan a wasannin champions league na club club inda suka kasance zakaru a nahiyar turai a dazu ne a kammala karawar psg da club de bridge na belgium leipzig a wannan rukunin na psg psg ta kara da man city ta kasar ingila haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice Maryam a takaice. A yau talata shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin suna gudanar da wani taron koli mai muhimmanci inda tattaunawa akan yadda Moscow take jirge sojojinta a kusa da iyakan Ukraine domin yiwuwar kai mamaya ya ɗauki hankali. Fadar White House ta ce Biden ya shirya yi wa Putin kashedi cewa rasha za ta fuskanci tsauraren takunkuman tattalin arziki idan ta kai mamaya a kan ƙasar ta tsohuwar tarayyar soviet union bayan ta riga ta kwace yankin crimea na ukraine a shekarar 2014 a yau talata wani bam ya kashe akalla mutum hudu a birnin basra da ke kudancin kasar iraki irin harin na farko bayan shekaru da dama da kasar take more zaman lafiya kana wani babban jami'i yana zaton kungiyar is ce ta kai harin fashewar da ta faru a kusa da wani asibiti a wani bangaren birnin da galibi an shi ake zaune wani babur dankare da abubuwan fashewa ne ya haddasa a cewar wata sanarwar sojoji a cikin bayanan farko da aka tattara sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin abubuwar fashewar na dauki da bukun hoton daesh ko kuma is in ji gwamnan basra asad al-idani yana faɗa wa manema labarai a ƙarshe hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun bayyana fargaba a kan rikicin da ke faruwa a yankin dafar mai fama da tashin hankali a gaba tsakanin al'ummomi ya fi da dubban mutane daga gidajensu a yankin da dama can yake fama da matsalolin tattalin arziki da kuma karuwan rashin abinci sudan ta fada a tattalin arziki tun a cikin shekarar 2018 majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta rabin mutanen yankin dafur da suka kai kimanin miliyan shida da dubu ɗari biyu za su buƙaci taimakon jin kai a cikin shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ta kuma ce mutane da dama suna fama da bushewar yanayi na tsawon lokaci da kwari da cututtuka da kuma yunwa ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da shirya ayyukan jin kai ya bayyana halin da ake ciki a jobal moon a dafur ta yamma cewa lamarin ya yi muni a wurin Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.